zamu tafi kan babul hasbi alal khushui babul hasbi khushui fi salati wato wannan babi zai magana ne dangane da al-hasu ala al-khushu'i fi salati zaburar da mutane dangane da samar da khushu'i a cikin sallah babin da yake magana dangane da zaburar da mutane dangane da samar da khushu'i a cikin sallah to idan an ce khushu'i malamai sun yi sabani menene hakikalin khushu'i shin shi khushu'i aiki ne na zuciya ko aiki ne na gabbai ko kuma duka biyar waɗansu malaman suka bayyana shi khushu'i shine taushin zuciya ko tara zuciya gaba ɗaya kan dukkanin abin da ka fuskanta na cikin ibada din nan tun daga farkon ibada har zuwa kare ta wannan ne ake kira da suna khushu'i dan haka waɗansu suka fassara shi da as-sukun ko at-tumanina ma'ana tara zuciyarka a cikin sallah tun daga lokacin da kace Allahu akbar har ya zuwa lokacin da zaka ce assalamu alaikum an fahimta ko waɗansu malaman suka ce a ce khushu'i aiki ne na gabbai risnawar gabbanka da kuma kowace gaba ta kasance a inda take kana tana da haka daga farkon sallah har ya zuwa karshe irin yadda annabi ya ce sallu kamar aitu muni usalli tun daga farkon sallah sai zanto kana tuna da wannan ne kowace gaba ina ya kamata ta tsaya kamar yadda annabi ya nuna tun daga lokacin da zaka yi kabbara Allahu akbar ka daga hannayenka daidai ina kamar yadda muka yi bayani a baya ko zuwa daidai kaza ko zuwa daidai kaza idan kuma ka sauke ka daura da dama akan na hagu akan kirjinka tun daga nan har ka kammala sallah kowace gaba ya kasance ka san mahallinta to wannan shine khushu'i a cikin sallah waɗansu malamai suka ce a duka guda biyun tara zuciya din da kuma kowace gaba ta kasance a inda ya kamata an fahimta ko babin yana magana dangane da wanzar da kushu'i a cikin sallah idan an ce wanzar da kushu'i a cikin sallah shine duk abin da zai tara hankalin ka cikin sallah lallai ka yi shi abin da kasan zai shigaltar da kai gabarin tara hankali kuwa to lallai ka lesance shi domin a samu kushu'i a cikin sallah عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل مختصرا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل مختصرا an karbo hadisi daga Abu Huraira yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi hani an yusalli ar-rajulu a ce mutum yayi sallah muhtasiran yana rike da kogunsa ya kama gindi haka kamar dai tsayawa da kake ta hutawa ko shakatawa annabi ya hana haka an gane ko wannan hadisi muttafaqun alaihi wal lafzu li muslim wa ma'anahu abinda ake nufi da al iktisaru a cikin sallah kuwa an yaj'ala yadahu ala khasirati mutum ya dauki hannunsa ya sa a kogonsa khasira shine abinda ke tsakanin wato ainihin duwawunka zuwa wato karshen hakarkarinka khasira kenan mutum ya kame nan dinsa a cikin sallah ya tsaya kamar mai eh, wani hutu ko shakatawa annabi ya hana ka a cikin sallah ma'ana da mutane suna yin wannan ne amma mu da hankalin mu ai ba zai bayi ma zuwa cewa mutum zai iya wannan a cikin sallah to abu ne wanda da waɗansu sun yi sai annabi hana to kaga me yasa aka hana wannan wato kamar yadda wata riwaya za ta zo nan gaba annabi ya nuna wannan haka yahudawa suke idan sun tashi yin sallah sai waɗansu daga cikin musulmai suka rasa kwaikwayon su ganin cewa su yahudu wata al'umma ce da an ba su littafi tun kafin mu kila abin da suke suna ginawa ne bisa ga ilimi sai annabi ya hana ya ce ko alama ɗaya daga cikin soyayya zukatan su da haka kar koyi da su an fahimta ku وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم حديث ya tabbata cikin دقاء daga aisha ta ce اختصاري wato كان يقوب لوك a cikin sallah kame kogo lokacin da mutum ke tsaye a cikin sallah din nan fi'lul yahudi fi yahudawa suke a cikin to da haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana al'ummar musulmai su rinka yi to wannan da aka ce haka yahudu suke yi a cikin sallar su shin an shar'anta musu yin hakan ne a cikin sallar su ko kuma a'a son zuciyarsu ne suke yi in ma dai an shar'anta musu ne to shari'an mu ta shafe ta su don haka mu aka hana mu karmi koyi da su in ma kuma son zuciyarsu ne to dama an hana annabi kan yayi musu biyayya cikin son zuciyarsu an gane ko ولنا بيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك يذل من الظالمين an fahimta ko an hana annabi son soye ya ce zai bi soye soyen wato zuciyar kamar kuma yadda an hana shi yin kwaikwayo da su a cikin shari'arsa saboda shari'ar yahudu akwai tsauri a cikinta saboda mutane ne da suke masu saɓon ubangiji da yawa to duk lokacin da suka yi sabo sai a saukar musu da wani hukunci irin wanda babu shi a da dan a gallaza musu in suka sake wani sabo sai a sake saukar musu da hukunci dan a gallaza musu to sai kasance shari'a su akwai tsauri a cikin ta akwai wahalarwa cikin shari'a su kun fahimta da kyau fa bi zulmin allazina hadu harramna alaihim طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقدنه عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما كذا سبب ظالم يهودا وإن الله يتفى بالظلم من الذين هادوا سبب ظالم يهودا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم sai muka haramta musu ababai na halal wanda da halal ne gare su wa bi saddihim an sabilillahi kaseera saboda da suke kaucewa tafarkin Allah da gangan sai aka riga gallaza musu wa akhdhihim riba saboda da suka rinka ta'amuli da riba mu'amala ta riba ta fuskar kasuwanci ta fuskar cinikayya saboda wannan da suka rinka yi sai muka rinka haramta musu ababai waɗanda suke da san halal ne amma sai aka haramta musu dan azabtar da su to kaga mu shari'ar mu da ta zo kuwa ta zo ne dama dan ta warware wancan kullun da ke cikin yahudanci da kullun da ke cikin tsarin kiristanci dan ta zanto wato addini na tsakatsaki wanda babu wahala wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida addinin musulunci tsakatsaki ne shi yahudanci akwai tamore a cikin sa da yawa saboda masu bin son zuciya ne kiristanci akwai matsawa kai da yawa abinda ma ba a ce su yi ba su yi wa rahabani ta libta da uha ma ka tabu na alaihim ba a ce su yi ba suka yi to addinin musulunci sai aka ce kada tsananin yayi yawa kada kuma saukin yayi yawa a tsaya tsaka wa ku zo wacce rafu wala ta sirif ku ji ku sha amma kuma kar ku yi alamun bazzaranci kaga tsaka tsakiya ke ba a halittu da sha ba ba a yadda kuma alamun bazzaranci kaga karshen tsaka tsakiya ke wanda zai zama fa kullum yi sirifu wala mai wa kana bai na zalika kawama ka kullum addinin ba tsaka tsakiya yake a akidance a shari'ance a mu'amalance haka addinin musulunci ke gaba daya an bayyana da kyau wa anas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala an karko daga Anas dan Maliku Allah ya kare da a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza quddimal ashau fabda'u bihi qabla an tusallu al-maghriba idza quddimal ashau idan an kawo abincin dare al-asha'u da yawa ainin fataha abincin dare ke al-isha'u da yawa kasara shine sallar isha'i kenan idza quddima al-asha'u idan an kawo abincin dare fabda'u bihi qabla an tusallu ko fara da shi kafin ku ce za ku yi sallah ta magriba qabla an tusallu al-maghrib kafin ku ce za ku yi sallah magriba ko kafin ku ce za ku yi sallah isha'i yanzu wannan hadisi abin da yake nunawa kana cikin bukatar abinci ga kuma lokacin sallah yayi ana kiran za a tayar da sallah sai a kawo akushin abinci aka ajiye a gaban ka sai annabi ce ku fara da cin abinci kafin ku me sallah saboda me dan ka shiga sallah din nan zuciyarka ta taru akan sallah gaba daya amma idan kana da bukatan abinci kuma ga abincin an kawo tururin suna gubin ka kuma aka tayar da sallah to hankali ka zai taru kan sallah ba kun fahimta ku shi yasa sai annabi ce ka kammala dukkan abin da zaka yi din nan na bukatar ka ta abinci dan ka shiga sallah a koshe kuma ka cika hankali hankalinka kan sallah saboda wanzar da ne khushu'i a cikin sallah فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب وأن حديث متفق عليه da البخاري ده الإمام مسلم shi. to shine malamai suka ce ko ba ko ba ma abincin isha'i ba an kawo abincin isha'i ba wai dan shi kadai ba dukkan wata sallah da ta dace da an kawo abinci kuma kana da bukatan abincin nan shiga cikin sallan ba tare da ka ci ba zai hana ka tara hankalinka cikin sallah din nan to ka dakatar da wannan sallah ka ci abincinka sannan sai ka zo kai sallah din dan ya zanto ka tara hankalinka cikin sallah to inda malamai suke sabani suka ce to mutum ne ga lokacin sallah din ya kure ga kuma yana jin yawa ga abinci an kawo idan yace har zai ci abinci ya kammala sallah to karshen lokacin sallah zai fita amma in yace zai sallah zai iya yin ta lokacin ta bai fita ba sai dai kuma hankalinsa bai taru a kan sallar bai na kan abinci me ya kamata a yana sai wadansu malaman suka ce a nan gurin yanzu abin da ya kamata yi shi ne ya ci abinci wadansu suka ce a annabi ya ce fafda <laughs> ubihi ai annabi da ya ce da ubihi ko fara da ce abinci ya san wani lokacin ta iya yiwuwa lokaci ya kure amma da haka ce a fara da shi ka fara da shi idan ka kuma kai sallah da shi ke umarni da annabi karkarin da ka ce a lokacin sallah zai kure kila in sami in kabbara farko ne cikin sallah sauran gangan jikin sallah ban yi ba sai a wajen lokacin ta dai sallah ka tayi babda ubi haka san sallah ne wannan kenan karin bayanin ko da malamai suke suka ce amma idan an kawo abinci kai baka da bukatun saboda dama ka riga ka koshi zuciyarka bata karkata zuwa ga wannan abincin ba ko kana da bukatan sa amma ba bukatan da za ta janye hankalinka da kira sallah ba ba wai a cikin matsalan tere yunwa kake ba ga abinci an kawo ga lokacin sallah yayi a wannan lokacin dan ka ajiye abinci gefe guda kayan sallar ka babu komai a kanka amma matukar ka tana da bukatun abincin nan to lallai ka fara da abinci kafin kai sallah to wajen ka fara da abinci kafin kai sallah sai malamai suka yi sabani shin wannan umarni cewa babu da ubihi umarni da wajibi ko na musahabbanci waɗansu su ce mustahabbanci ne ka fara da abinci ibn azumi ce ina kuke musahabbanci wajibi ne annabi ce babu da ubi wajibi ne ka fara ɗiban girki ka cika sun kai sallah nan haka annabi ce fabda ubi yace umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam bai kamata ka kashi da shi ba an fahimta ko to duk a nan gurin abin da zai faru shine idan ya kasance ka saba ma wannan umarnin ka shiga sallah a haka mai zai faru dan dole da inganci ko rashin ingancin sallah wannan shine abin da ya haifar da sabanin cewa wajibi ne ko mustahabbi ne bisa ga wanda suka ce mustahabi ne gabatar da abinci kafin sallah sai ka saba mustahabi ka shiga sallah haka sallar ka tayi ko ba yi ba sallar ka tayi bisa ga wanda suka ce wajibi ne sai ka saba wajibi ka zo ka shiga sallah haka sallar ka tayi ko ba yi ba suka ce tayi amma zaka samu ragin lada da ka saba wajibi dole dai za a rage maka wani lada a cikin sallar ka kenan to ka kai baka ci girki ba kuma ka samu cikakken lada ba <laughs> ka kai abin zai yawa kenan ko a takaice dai duk wannan sabani ko wannan magana ana yin ta ne yayin da ya kasance kana da bukatan abincin zuciyarka na kan abincin ta yadda tunanin abincin na iya hana maka tara zuciyarka cikin sama amma kamar yadda muka faɗa baya mutukar abincin baka da bukatar sa mutukar bayan wata gallabe ka bayan wata dame ka ba ka ga ka zo ka sunna ka sannan ka da ka idan ko sallar isha ce ita ma mutum haddi ne a cikin ta saboda haka sai ka ci abincin ka har zuwa illa ma sha Allah sannan ka sunna ka wata rana bai sun tsaya suna jiran annabi bai fito ba har lokaci ya ko sai can wajen ɗaya bisa ukun dare ya riga ya tafi sai annabi zo fito ya musu sallah yace wallahi wannan shine lokacin ta da ya dace ba dan kar in matsawa al'umma ba yace da haka ya kamata kullun a sallace ta wato irin wajen karfe 10 ko 11 ɗaya ke yace amma ba na so matsawa al'umma sai annabi sallallahu alaihi wasallam وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم في الصلاه فلا يمسح الحصى فان الرحمه تواجهه وعن ابي ذر رضي الله عنه an karɓo hadisi daga Abu Zarri lil Ghifari Allah ya kare da gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza qama ahadukum fi salati idan ɗayan ku ya tashi cikin sallah fala yamsahil hasa kada ya shafe kasa da ke goshinsa waɗansu suka ce a kada ya shafe kasa inda zai ɗora goshinsa wato kai ne ka shiga cikin sallah wato da kai raka'a ta farko ka taso sai ka ji kasa sai ka ce bari ka shafe ta dan kar ta dame ka aka ce kar kai haka ko kuma ka shiga cikin sallah ka yi ruku'i yanzu zaka je zuwa ga sujuda sai ka ga inda zai zaka tsora gocinka tsaftar wurin bata kayatar da kai ba sai ka ce bari ka share kasa din nan baka so ka tsora gocinka akan kasa aka ce a kar kai haka ko dai ya dauki wacce ma'anar ko ya dauki me wannan ma'anar fala yamsahil hasa kada ya shafe kasa ko tsakuwa a goshinsa ko inda zai dora goshinsa fa inna rahmata tuwajihuhu lokacin da mutum ke cikin sallah gaba ɗaya alƙiblar sa rahama ce take gabatar sa saboda haka idan ka shafe baka sani ba ko rahama ce ka shafe inda zaka dare goshinka idan ka shafe baka sani ba ko wani bangare din rahama ka shafe sai ka kyale haka kai sallar ka haka rawahu al-khamsatu bi isnadin sahihin malaman hadisi biyar wato Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah da Imam Ahmad sun rawaito shi bi isnadin sahihin da sanadi wanda yake sahihi an gane ku wa zada Ahmad Imam Ahmad ya kara cewa wahidatan auda fala yamsahi lasa wahidatan auda ma'ana kar ya shafi ya shi ba da karin kan kar ya shafi kasa a gaban sa amma wannan hadisi duk da cewa ibnu hajar yana cewa malaman hadisi nan biyar sun rawaito shi da sanadi sahihi malamai da dama sun yi wa ibnu hajar istinraki suka ce duk da cewa ibnu hajar babban malamin hadisi ne amma a nan gurin akwai kuskure saboda a cikin sanadin hadisin akwai mutumin da ake kira abul Ahwat, wanda abul Ahwat din nan gairu sabitul adalati wa gairu sabitul hibbi hibzinsa bai tabbata ba adalcinsa ma bai tabbata ba duk cikin malaman hadisi ba wanda ya yarda da shi sai ibnu hibban shi ko ibnu hibban yana cikin waɗanda ake kira almutasahiluna masu sakaci duk wani mai dan dama dama sun ce ai ba da ai ba komai aka karba hadisin sa duk wani mai dan dama dama sun ce ai ba komai aka karba hadisin sa to shi yasa idan ibnu hibban ya kadaita da cewa wani nagari ne sai ce kai ba za mu yarda ba da ban da shi an samu wani malamin ya goye ba sai mu yarda amma ibnu hibban ba za mu yarda ba kun bayyana ku saboda yana cikin masu sakaci kasan su malaman aljarhu wa ta'dil suna kasa ajin malamai zuwa gida uku akwai almutashaddiduna masu tsanani irin su yahya ibn ma'in kenan irin su imamu daru kutuni in in ka ji sun ce wani nagari ne to duk inda ka je ka dawo zaka ishe nagari ne saboda da masu suna da tsanani ba sa sakaci ko yaya aka samu dan da kika dan tare da kai sai ba za su karba hadisin ka ba ko a ce an ga wani a kasuwa yana yawo kansa babu lafiya wani zai karba hadisin sa yana yawo kansa babu lafiya kasuwa waye kuma zai karba hadisin sa yana yawo a sai za a karba hadisin annabi wajen sa kaga mu sakaci muke da hula ko abdullahi dan masauni idan ya zo masallaci ya ga sahun gaba ya shiga sai ya takaici ya tsaya a sahun baya amma idan ya duba a sahun gaban na ko da kai shi ba hula sai ya zaro shi daga cikin sauke ko ma shi sai shiga wajen Eh? ai ana son mutane a ladabtar da su bisa ga tsari na kamala akwai abin da yake asalinsa ba haramun ne ba amma yana rage wa mutum kamala an gane ko ba haramun bane idan mutum yayi amma zai rage masa kamala to duk abin da zai rage maka kamala ya rage maka mutunci ko da ba haramun ne ba a san kai cikin dai ba wai haramun bane ba amma ba kamala cewa ya bulla da mutum daga ai shine ba kamala shine yana gana akwai karancin kamala tsakanin ga mutumin da yake baya sa hula duk suna mutum ya sa kananan kaya ba duk suna ya kamata ya sa kaya waɗanda suke kamalai suka kun kaya duk musulunci ya ladatar da mu hatta wajen sutura sutura da muke sakaci da ita sai mutane sun ce ayin Allah la yanzuru ila kaza ila kaza walakin ila qulubikum wa amalikum Allah baya kallon suran jikinka in zuwa har tufafin da ke jikinka in dai gadijin su ba musulmi ne ke amfani da su ba san kake amfani da su duk wanda tafin istiza'u siratul mustaqim mukhalafata ashabul jahim ne ibn taymiya yace kamance ce ya a zahiri tana haifar da kamance ce ya a baɗin gane ku da haka yake duk abin da aka sani wannan ya shahara asalin wannan kayan waɗanda ba musulmi ne ke amfani da shi ya shahara asalin wannan kayan marasa kirki ne suke amfani da shi ya shahara asalin wannan kayan kaza kaza ne suke amfani da shi ce to kai musulmi ka ne sarki ko da asalin sa ba haramun bane ba amma kasancewar masu rinjayen masu amfani da shi ba mutanen kirki bane to ya kamata kai ne da mutanen kirki hmm. kar kai ne da ɗan da ba su da kirki ba saboda kananan kaya da galibi samari ke sawa mutum ya sa ya suke jikin sa ya matsa ya ne ne eh, haramun ne wannan yi. duk a tufafin da zai matsa jikinka ya bayyana wani sashi na jikinka ko in ma riga ta matsa ka tana bayyana tudun da ke jikinka tana suranta al'auranka wannan haramun ne mutum ya sa an bayyana da kyau alaikum salam ya matsayin wani da idan aka tashi dafa hannunsa haka eh. Eh. idan ya taso sai ya yi haka da hannunsa ya sa ai shi wannan hadisin su bai inganta ba ai magana aiki ne maganan karka kafe kasa bai inganta ba dan hadisin aiki ne kamar yadda muka faɗa a cikin sanadin sa akwai abul ahwal wanda yake fa mutum ne bai lam tasbut adalatuhu wa la hibzuhu assalamu alaikum na ana cikin yana yin da wannan eh da ta eh, eh. Ah, wanda ya gwada kenan cewa mutum ya san abubuwa guda uku kenan kenan amma zai za a ɗaukar sallah daga lokacin da ta kama zuwa lokacin da kuma da kuma wannan ta kama da wannan kenan ga mutumin da wanda ya saboda lokaci ya kure masa ba eh, to amma ala kaga ai amma wannan matsalar kuma akwai a na eh Eh. wai in zai dole gurjinsa sai kafa din ba sai ya karkare da hannunsa a ba da hujja ko sun sun gobe wannan duk ba abin nan ai ba a ba daukar asiri zai ma wajen mutanen karkara in ba ya tabbata ba sun yi karar. saboda mutanen karkara ko da malamai a cikin littattafan fatawa za ka ji idan mutumin kawai ne suna ba shi fatawa daban sabanin ta mutumin binni saboda shi yana inda babu ilimi sosai yasa nassun da yace al-arabu a da kufar wa nifaqan suna magana akan cewa saboda yawanci mazauna karkara suna da nesa da inda ilimi yake sai ce su zama mai kaushi da rashin riko da addini yasa annabi ya faɗa yace man sakan al-badi ya tajafa wa man as-sayd ghafal wa man dakala ala sultani tutin yace dukkan mutumin da ya zama karkara yace zuciyarsa za ta yi kaushi yace mutumin da duk yana bin farauta zo mai ya wuce ya dishi kurege ya fito ya biki sai ya kamo shi yace to zai zama ga falalle ko man da kala ala sultani sufin duk malamin da kaga yana kai kawo a yace sai an fitine shi kan addinin sa yana ganin barna wani lokacin ka san siyar wato kusa da masu mulki in kusancin yayi yawa ba za su yi shawara ba lokacin da za su baka doka sai an zartar da doka sai a to malam ta aiwa jama'a bayani kaga anan dole ka tattara nassin aya ce ka tace yi da dokar ya kamata a nemi shawaran ka aika kafin a yi dikiri amma ba wanda zai nemi shawarar ka dan za a yi zikiri sai bayan an gama da ka kuma aikin su kare wannan zikiri din duk ayoyin da ka sani su kare doka kuma a maimakon ya kasance ita wannan dokar an tsotso daga karkashin ayoyin an nemi shawarar ka amma ba za a yi maka haka ba fada sai sa annabi ce duk wanda ya zauna kusa da masu fada da yawa to sai kaga an fitine shi cikin addinin sa kiri kiri kana ganin ƙarya ake kuma sai ka dore mutum dan kana jin tsoron kuma karkar ka fada shi sa sai malamai masu karfin hali ne waɗanda za su iya mu'amala da masu mulki kuma ga sun fita lafiya abin yana da wahala kwarai da gaske sai mai taurin zuciya mai taurin ran da yake da juriya saboda wuri ne na fitina ko ka zanto mai zafi da yawa dama ba za ku da kuna mu'amala da su ba ko ka zanto mai sanyi da yawa kuma za a yi taɓarna kana daure mata gindi to shi sa tun farko sai zanto alakar ka da su alaka ce wadda take ba fada kuke ba amma kuma ba shiri kuke ba kullum <laughs>

yace wa fi kaulihi zaro cewa malamai sun yi ittifaki yace ba ba haka bane an saba fa inna malik la yara bihi ba'sa daga malik yana ganin la ba'a hmm. sauran malamai kuma suna ganin makaruhi ne ka kace zaka tare malik yana ganin idan ka tare ka sarka ko abokin ka ko abokan ka wannan ba kai komai ba shi imamu yana magana ne kan ke ittifakin da aka ce an yi ce a ba ittifaki bane matsala ce khilafiyya وفي الصحيح عن معيقيب نحوه بغير تعليل أتكين الصحيح إذا أنت الصحيح أكي لو أنا نفس صحيح البخاري عن معيقيب سونا وني صحابي لي كمر وجن حديثي نحوه أن رويتو حديثي ما من سمن دي قباتا بغير تعليل شيري كي بيتي با واتو واتو بيتي با فإن الرحمة تواجهه ده إتسي جملة تعليلية bai kawo ta a ya ce dai fa la yumkin ka amma bai kawo ka inna za a mutu ku ba kamar yadda ke faɗa nan amma wancan hadisin da yake can ne kawo idan ka lura da kasa cikin shan yake cewa la tanzil haka wa su salli idan kana cikin sallah fita za ka shafe kasa an gane ko bayan kun ta la da fa'ilan da wahidatan li tasawwurin haka sai dai a gaban ka ka ɗora zaka ka sai ka ga akwai tsakoyi kana son ka daidaita wurin da za ɗora dora ka wannan ba komai ka shafe haka wancan wancan hadisi ta ne lokacin da al'arabu din eh arabu lafazin al'arab lafazi ne ba wai magana larabawa ke ba mazauna karkara ko larabawa ne ko hausawa ne ko masu waye dai al'arab shine jam'in sa mun fada dai al'arabiyyu za ta yi da a harabiyun ila rasulullahi sallallahu za ka ce mazaunin karkara ya zo wajen annabi ba za ka ce wa balarabin kawai al'arabi ne shine mazaunin karkara ko balarabe ne ko inyamurai ne mazaunin karkara al'arab kuma shine jirgin sa kenan a tadda kufarin wani fakar wato a nan gudanar ana nuna zuciyarsa suna da kaushi da yawa da aka suke yawan bijire ma ubangiji wani fakan kuma sun fi raba kafa cikin musulunci ba za su karfe su gaba ɗaya ba saboda suna nesa inda ake ke wa ajdaru alla udu, da ma anzala Allahu ala rasulihi su suka fi kowa cancantar jahiltar abin da aka saukarwa annabi saboda suna nesa da inda ilimi yake yasa ko mutum lokacin annabi sallallahu alaihi mutanen kawai sai a saukar sai a saukar da wani hukunci farkon musulunci sai a zo a shafe wannan hukuncin suna kawai ba su sani ba kafin sa ya kai musu cewa an shafe wancan aya sai ta aiki da aya da riga an shafe ne hajji da wallahi da musu da ma'azar Allah Allah rasuli wani ne wani ne yake so ya yi magana ya suka akan larabawa cewa eh. wannan aya ana karkatar da shi zuwa ga mutanen kauye kawai tunda wai in za ka je musu arabu za ka ce arabu ya sun san zo ba don haka ba wani magana cewa mutanen kauye su da ma laraba masu kawai ke su karban addini sun kula nan da suna da shagirin su sauran kuma aya ya zo na cikin suna cewa mutanen kauye wannan yana daga cikin fassara qur'ani da san rai ko bisa ga jahilci amma in ba haka ba lafazin al-arab kansa jam'i ne mufrad dinsa kawai zaka yi ziyada ne na ya'un nisba al-arabiyyu ya mutum ba nisba take fa'idantarwa ba tana fa'idantar da bambanci tsakanin mufrad da jam'i amma idan ka ce al-arabu kana nufin larabawa wannan jam'i ne idan kana nufin balarabi dai sai ka ce al-arabiyyu balarabi dai ke haka yake al-arabi amma al-arab wannan ba jam'i bane ba ba ba wai yana nufin balarabi ba yana nufin kawai mazauna karkara mazauna kauye ba wanda suke cikin gari ba amma idan yace misali larabawa da ma haka suke ba su da karban addini sun sun kora annabi daga garin su to suwaye kuma suka tare shi a garin su hausa ne ko inyamurai ne to ba mutanen madina bane ba to idan mutanen maka sun kore shi sai kuma ne na suka tare shi na madina kuma su wani ne kuma suka taimake shi dai haka kuma laraba yan uwansa duk a cikin sahabban annabi waɗanda suka ba shi gudunmawa idan aka ce ka same wanda ba balarabe ba mutum nawa ka sani wanda suka fi tarihi suka rawaito maka wanda ba ba za su kai hadisin ya san hannunka ba za su kai ba illa ya kasance salman al-farisi to sai kuma ka cewa bilal da habashi to sai wa kuma ba larabi bane ba dan kawai an ce yana rike da yahudanci ai yahudanci akida ne ba wai yare bane ba sai wa eh wannan eh. ne kwarai da wannan maganar shi a ce tabbas kuma ya tabbatar da wannan cikin littafin sanar siya kafin ya mutu kullum su dama addinin shi an ci an gina shi ne akan kin larabawa ka san su addinin shi an ci asalinsa waɗanda suka kafa shi kuma suke suke kokarin yaɗa shi sun yi haka ne dama dan yadar musu addinin musulunci amma suka cire san gari kan shi gari idan muka fito fili muka yaki musulunci da takobi ba za mu iya cin nasara kan shi ba amma mafaki mai yake shi ta hanyar hada sabani a tsakanin al'umma shi yasa mutanen farisawa so rigimar su da larabawa rigimar ce ta siyasa suna ganin daular farisawa daula ce da aka san ta shahara da karfin siyasa da na tattalin arzikin kasa da karfin soja da menene tun lokacin jahiliya to dan mai larabawa za su karya wannan daular lokacin halifancin umar dan khattab to shi yasa suke kin larabawa har kwanan gobe mutane shi fa kuma ne har yi mutu bai iya larabci ba duk abin da kuke gani na rubuce rubucen kuma ne wanda suke fassara masa da larabci ko da turanci amma ban da farisanci baya wani yare a duniya wanda zaka ce kuma ne ya iya shi musamman da larabci ka ba da tabbas in rantsuwa kai kuma ne bai larabci ba ka fara da ka maka to kaga ba yanda wani rukuni ke na fahimtar addini kyakkyawan fahimta ballantana malanta ko wani bai tabbata cikin addini din yasa ake samun rubani a jiya ballantana kuma auren yan shi'a na gari shi kuma da dan gida ne a cikin shi an cin ma ko bid'ar shi an ci to shi kuma da dan bid'ar shi ne a wurin su ba saboda ka'idar shi a kamar yadda muka faɗa kwanakin baya ba a yin sallar juma'a sai a bayan limami ma'asumi wanda baya sa ba a jihadi sai a bayan limami ma'asumi wanda baya sako to shi wannan limamin a aqidar su imamin su na goma sha biyu an haife shi sai na jariri sai shiga sirdaf sirdaf shine kulfi irin ramin nan da masu saka tabar ma suke yi to wai saboda duniya ta lalace ba adalci sai shiga ciki ya buya ba zai fito ba sai karshen zamani zai yi lo kawo juyin juya hali har yanzu bai fito ba yana cikin sirdaf a aqidan ba saboda haka ga ka'ida ba a yin juma'a ba a yin jihadi sai ranar da wannan limamin ya fito sai kuma ne yazo ce a'a sai ya kawo nazariya ya kawo concept na abin nan wato theory na wato al faqih cewa ai a rashin kuwa ana uwar daki samu limamin da ba ma'asumi ba a iya wakilta wani a madadin sa ya wakilce shi lokacin da baya nan a bayan wannan a iya yin jihadi ko a yi juma'a da haka kafin zuwan ne ba a yin sallan juma'a a Iran amma shi ma da ya zo ko da cikin tare da wasila abin da ya ce ita juma'a ne a yi ta ita amma da ta yin juma'a in ka ga dama kuma ka tsaya a gida kai azhar sai ce amma wal aula aljamu bainahu abinda da yafi ka je kai juma'a kuma ka dawo gida kai azhar saboda dai ihtiyatan dan dai kar kai kuskure baka sani ba dan kai juma'a ita kadai kila ba kila ba karba ba tunda limamin ka ba masumi bane wanda kai limancin bayan ka idan kuma kake zuwa to kuma kar a je ka rasa juma'a to dan haka dai kai guda biyar <laughs> وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاف يختلفه الشيطان من صلاة العبد an karɓo hadisi daga Aisha Allah ta kare da a gare ta tace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam anil iltifati fi salati dangane da wayewaye a cikin sallah a nan gurin abinda ake nufi da al iltifatu wato a hausa muna fassara shi da waiwaye to menene hakikalin fassara waiwaye a hausa yaya zan yi a ce na yi waiwaye kina ina kallon gabas in ji wurin kalle na yamma na yi waiwaye kenan to su a larabci al-iltifatu matukar ka kalli wani wuri inda ba nan ne gaban ka yake ba ka juya daman ka haka ko ka juya hagun ɗinka haka sunan sa ne waiwaye sunan sa al iltifatu to annabi ya hana kallon dama ko kallon hagu kai ko da ka kalli sama ne kana cikin sallah duk wannan iltifa ne kun fahimta da kyau dan kai mai sallah abinda aka shar'anta maka lokacin da kace Allahu akbar kai kabbaran harama ka dora hannun dama akan na hagu akan kirjinka abinda ake bukata dama dangan ka gaba ɗaya ka fuskanta kibla to idanunka sai ka zura ido inda zaka dora ka in ka zo sujira nan aka yi da ka kalla lokacin da kake cikin sallah da zaran ka ɗarkanka ka kalli gabanka ko ka kalli damanka ko hagun ɗinka to ka yi iltifati a cikin sallah saboda wannan ɗaga ido da zaka yi kallon dama ko hagu ko gabanka shi zai sa ka gano wani abin da zai ɗauke maka hankali a cikin sallah amma kallon ka kaɗai shi zai sa zuciyarka ta taru a cikin sallah ka samu jan kushu'i kenan ina fata an fahimta da haka aka tambayi annabi dangane da al-iltifat kallon dama ko hagu ko da kai kalli sama fit salati me hukuncin sa fa sai annabi ce huwa ikhtilatun yaktalisuhu ash-shaytanu min salatil abdi yace ai kwace ne wato ki danki yin kwace cikin sallan bawa ya kwace maka wani abu ma'ana ne ka kalli dama gwargwadon dadewar da kai kana kallo gwargwadon abin da kai hasara na rada sai ka kalla hagu gwargwadon dadewa da kai kana kallo gwargwadon abin da kai asara na lada wato dan ya dan wafci wani abu ya dan mawure maka wani abu cikin sallah kenan Ke yasa sai ka tara hankalinka ina wuri guda to dama sunna kamar da muka faɗa shine ka kalli ka daidai inda zaka daura ka, wannan in kana sai kana. idan ka zo sujada kuwa a idan ka zo ruku'i kuwa hannun dama akan gwiwar dama hannun hagu akan gwiwar hannun hagu mutafarrijai al-asabi ya kasance ya tsinka suna ware haka zaka jinki gwiwar ka ta dama ka jinki gwiwar ka ta hagu kuma gadan bayan ka tabbatar ya miƙe sai da bai zo ba a lokacin nan idan ka kana kallon wato takon kafar ka ne har ka kammala abin da ake yi a cikin ruku'i idan ka dago kuma ka tafi sujada to kuma dama nan ai ba zai baka dama ka kallo waje ba to da haka haka ake bukatar kai sallah wannan shine ka kalli in kana tsaye ka kalli inda zaka dora bocinka duk da zaku ga da dama daga cikin littattafan mazhaban malikiya suna maganin cewa abin da ake so wani kalli al-qibla daidai kyam haka aka ce saboda misali suka ce Allah ce wa haythu ma kuntum wallu wujuhakum kayfa aka ce fuskar ka ta kalli kafarahu daidai inda ka aba take wato suka kalli gabas haka ba su da kai kasa ba kallon dama ko abu ka kalli gabas kyam to kaga so sun kafa hujja da umumin aya hadisin kuma ya kasance cewa abinda ake nufi da fuskantar gabas nan da jikinka ne amma idan ka ina zai kalla inda za ka ɗora kullunka shine wata rana muna masallacin Madina aka tambayi a Sheikh Muhammad Asiya Salim wani malami ne mai karantarwa a masallacin Madina shi ma babban malami ne da ya fahimci mazhabin malikiya da kyau dan ya karantar da Malik eh, umar sani Imam Malik wajen su goma ya turke shi a masallacin Madina akai a dawo akai a dawo a sauransu shi ne ke cewa amma shi abin da ke gani a iya daidaita wannan magana idan ka yi haka din da ka ko kuma idan kai kalli kasa <laughs> yace sai zato ba a yi karo ba tsakanin malikiya da wata hadisi to lokacin da muna tare da ɗalibai da yawa yadda suke zungu suke tsaka gani maza abin malikiya da shi sa yana san dole sai an dace da da san ɗalibai lokacin musamman mutum yana marhala ta jami'a yana matakin karatu na jami'a to ya kai irin balagar ilimi din saboda cikin yake da kowa ma zai buga wani hadisi wabul bukhari wani tirmidhi wa sahahu imamu tirmidhi ya rawaito hadisin ya inganta shi abinda yake cewa iyaki wal iltifata fi salati annabi yake da aisha kike yayi kallon dama ko hagu a cikin sallah fa innahu halakatun domin yin hakan halaka ne abin da ake nufi da halaka saboda yana tauye lada fa in kana la budda in ya zanto lalle sai an yi fa fit tatawwi to sai dai ko a cikin sallar nafila kadai to wannan zai zanto akwai karancin wato ainihin laifi ko da cikin nafila ta suka ce idan uzuri ya kama wani abin rana da kika karan mana sai ka dan juya dan ka ga menene babu laifi an fahimta ko da haka kaga duk wannan dai a yana nuna mana tara hankali na cikin sallah na. ana yi da kwayar ido ne idan aka ce an yi da kai su dama ai min da min da wazini shi kenan dan da kanka ya zuwa wani wuri ai dole ido ya juya ko yau na'am alaikum salam mana ya kaman mai waya wani kai na abubakar wanda kuma a cikin sallan farilla ne lokacin da manzon Allah ya zo eh shi wannan fa'ida cewa ko da ma ba ai ka shi ma bai waiwaya ba sai da sabai suke masa mai ishara da aka masa ishara sai ya waiwaya don ya ga me ya faru kaga ashe babu laifi babu laifi yanzu mutum na cikin sallah wani abu ya zo zai auka masa shi bai sani ba yana cikin sallah misali kun tsaya kuna sallah a dajin Allah kai ka gama taka wani nayi sai maciji ya far masa ba sai ka masa magana ba shi kuma ya wayo wayo dan ya tsira daga macijin ya wayo wayo da shi sallar sallah ce to da abubakar wai wai da ne sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga lokacin nan sai ya bayar da dama cewa yi isharar annabi wuce sai annabi sai a ci gaba bai ci gaba sai da yawa Allah godiya a cikin isharar to ana cikin ibada ne ba fita ba sannan gudu saboda matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu misali ba za mu kafa hujja da wannan ba a ce ga limami na kamsu salawat ko na juma'a ya saba shi ke sallah a nan gudun bai zo da wani sai ya fara sallah shi ke nan da ya saba sai yi wa limamin ko tafi ko ishara cewa ka fita ga cikin imamu ya zo har ba za a yi yaga saboda ba za a ka tantance da annabi ba yawa da kace malam eh eh eh an yi ma abin da na karanta kenan oh, a yaki yana magana da aisha ne ai Eh, yaki da Aisha hadisin nawa yayi eh? ba na Aisha ba an Aisha ta ce sa'altu Rasulullahi sallallahu da haka da annabi ta zai mata mukataba sai ce saboda ita bada ka bai da aibu eh eh gyara kina iyaki wal iltifat fi salat saboda asalin ana magana ne idan namiji ne in kuma iyaki mutane guda biyu iya ba iya iyakun na haka yake to a game da fasli ke na eh na yi wa mutum tasiri cewa ga wani ne wanda ya faru kuma shi yana ko da babu wani kudiri shi kuma ba wani eh, a wannan ruwayan ba eh. abin ke nuna da wa alaikum salam na hau ruwa amma yace bigar ta'lil ta'lil ai shine jumlan karshe fa inna zahmat tuwajib ba ruwaito ta ba ko da san as ka fahimta da kyau amma wajen hana wancan ainihin kawo hadisin da ya kasau gashi magana fatan jita ga kasa la ta kama yara sawa an ta ta sanne ba yan kwanta labar da bayan da bawa da sanne ta suye shi hasa kadai in mun karanta wannan ina jin bani tabin ne a nan suna lefo na wuri ne kadan kadai ke zama wa anas kala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idza kana ahadukum fi salati fa innahu yunadi rabbahu fala yabsukanna bayna yadayhi wala an yaminihi ولكن عن شماله تحت قدمه متفق عليه وفي وفي رواية أو تحت قدمه an karɓo hadisi daga Anas سمالك Malik Allah ya kare da a gare shi Anas كان Malik yake cewa idza في ya ce idza kana ahadukum fi salati idan ɗayan ku ya a cikin sallah fa innahu to ya tabbatar cewa yana munajati ne da ubangijinsa idan ce munajati gani kamar yana gani tsakaninsa da ubangiji ne shi yasa ya tabbata cikin hadisin muslim ko a hadisi wanda yake kudusi hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabi yake cewa Allah madaukakin sarki ya ce tattu salata baini wa baina abdi nisfaini wato na raba sallah tsakanin na da bawan sarki da bawan na gida biyu idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin yayin da mutum ya karanta alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya ce me hamdani abdi bawa na gode idan sai ar-rahmanir rahim sai ce asna alayya abdi ya ce malik yawmiddin sai ce masjada ni abdi sai ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai ce haza baini wa baina abdi ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim sai ce haula ila abdi wa li abdi ma ta'ala kaga kenan munajati ne yayin da ka shiga cikin sallah kana munajati tsakaninka da ubangiji to tunda aka ce kana gane tsakaninka da ubangiji babban abin da ake bukata tara hankalin kauri guda domin yanzu idan aka ce ga wani shugaba cikin shugabannin ka gwamnanka na jiha ko shugaban kasa ko minista ya ce ka zo zai ganka kaga lokacin da zaka je kana tara kalmomin da zaka yi amfani da su wajen yi masa magana wai kana jin tsoron karka kuskure a gaban sa kar ka faɗa masa abin da zai fata masa rai ko abin da yake ba daidai ba kana da bukata wajen sa zaka lallace shi zaka fita nan zaka fita nan ke da zaka kwana kana saka magana me zan ce gobe idan na shiga to wannan tsakaninka da bawa ta uwanka la yadurru wa la yanfa kai da shi ba san wani zai riga wani mutuwa ba ba a san wa ke bukatan alfarmar wani ba kai da shi amma duk ka kinsa ka gyaggyara to yaya tsakaninka da ubangiji ba za ka kinsa ka gyaggyara ba a ce kenan tunda aka ce mai sallah yana munajati tsakaninsa da ubangijinsa ya kamata ya zanto dai na farko ta wajen shiga mafi tsaftar shiga Ya sa aga Abdullahi dan Umar da wasu riga kyakkyawa kullum za ki masallaci sai ya cire wannan kayan na yau da gobe sai ya saki kyawar shiga ya tafi masallaci sai saboda mai sai ka ce za ka kasuwa kamar za ka zaurci da shiga riga mai kyau ya ce ayo mutumin da zai je wurin sa ai ubangiji shi ya fi cancanta kai watsarsa ya bani adama ta kuma inda kulli masjidin ai ubangiji shi ya fi cancanta kai watsarsa saboda haka sahabbai in za a je masallaci sai an yi shiga mai kyau an gyara jiki an sa turare sannan a tafi sallolin guda biyar ba ba ma juma'a ba ko idi tukuna daga nan za a gane kuskuren mutane da dama musamman a asuba idan kana ganin yadda da dama daga cikin mutane ke zuwa sallar asuba sai ka tawa da rigar barci ake zuwa sallar da babbar riga ba jamfa kansa bai taje ba muzu muzu har mutum zai fito ya sallah. sai mutum ya gigiyar jikinsa to wannan tun daga tufafi kenan in ka shiga cikin sallah kuma a ganga a cikin hali mafi kamalan hali wajen natsuwa wajen kalmomin da kake karanta na alkur'ani dai dai saboda kana magana da tsakaninka da ubangiji ba ka so a ga wallanka iya cikin kokarin ka kawo ta kawa to duk wannan shine kusuri a cikin sallah kuma shine ruhin sallah shi yasa mutane za su iya yin sallah a taho guda ga su duk a bayan liman daya adadin rakoyi daya amma tsakanin sallar wannan da ta wannan kamar tsakanin sama da kasa wannan shiga ta kamala da wanzar da tsoro da wanzar da kushu'i tare hankali cikin sallah wannan kuwa in sallar nan ta yi minti goma to ilimin minti tara duk tunanin ne na wajen sallah me zan yi a kasuwa me zan kulla a wajen kwangila an yi mun appointment na Abuja an yi menene an yi menene an jima sai ya sake dawowa da an jima kuma ya sake tafiya tunanin sa duk ya tafi ko ina ya za ya ba su lada daya ko kai kike ba da ladan ai bai kamata ka raba daidai da daidai shi yasa annabi sallallahu alaihi sai da dawo mutum zai zo ya sallah fa abin da ya samu a ciki sai kashi daya cikin shida na sallar wani lokacin ba abin da ya samu sai kashi daya cikin bakwai har zai ce kai wani ma ba abin da ya samu sai kashi daya cikin goma da sallah shi kaɗai ne abin da za a bashi saboda hankalinsa gaba ɗaya baya cikin sallah yana tunanin kasuwa yana tunanin kaza yana tunanin kaza abin da ake bukata ku yi tara hankali cikin sallarsa shi yasa kake ganin sallah tun daga farkon ta har karshen ta daga zikiri karatu zikiri karatu aiki na gabbai da aiki na harshe da kuma abin da zuciya za ta fara. duk abin da za ka faɗa da harshenka ana so zuciyarka ta hararo ma'anar abin da kake faɗa da baki tun daga karatu na fatiha zuwa sura da zan karanta a baya idan ka ji wannan ka ji da cikin ruku'i duk tasbihin da annabi ya tsara maka cikin ruku'i irin waɗanda in kana tunano ma'anansa ne a cikin zuciyarka zai raye zuciyarka mafi tsadar abin da zaka faɗa a cikin ruku'i ko sujada shine abin da Aisha ta faɗa ko tace annabi ya kasance yana yawan maimaita wannan subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ghfirli subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ghfirli tace ya ta'awwalul qur'ana yana fassara qur'ani wani irin fassara kenan fassara a aikace me take nufi da Qur'ani tana nufin yana fassara fadin Allah ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك سيتي سبحانك اللهم وبحمدك واستغفره سيتي اللهم اغفرني سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي هذا النبي يوم متى تو كان حلالو wannan ko kana sabbuhun quddusun rabbul malaikati والروح sabbuhun quddusun rabbul malaikati war ruh ko sauran ababai ka dago daga ruku ya sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سنك تسجد dukkan halar waɗannan manonin ka tafi kujira kuma kayi abin da abin da zai tun daga nan har ka sai assalamu alaikum tun daga babu inda aka bar maka inda wani abu zai fi da cikin sallar da wannan baya hana shi dan yazo ya jaka nan ya jaka nan sai suka ce ya kamata ya zanto san musulunci da san ibada ya mamaye zuciya ko da zaka yi tunani ya zanto wajen in ka fita wajen sallah ya zanto tunanin wata ibada Umar dan Khattab yace so dama nikan zo sallah a cikin sallan sai Allah ya jeho mun tunani yaya zan zan tsara sojoji na da za su kai farmaki kaza kaza ko kaza kaza a cikin sallah na fi samun tunanin da yake ni nasara a wajen yaki shi yasa Ibn Taymiyyah ce kaga tunanin da yayi wajen sallah ne amma tunda wata ibada ce daban wannan bai fitar da shi daga cikin sallah ba tunda tunanin jihadi ne wanda shine zirwatu sanamin Islam to haka yi kamata sallolin musulma idza kana ahadukum fi salati fa innahu yunaji rabbah wanda yake cikin sallah to yana munajati ne tsakaninsa da ubangiji da haka fala yabsu kanna baina yadayhi kada yayi tofi gabansa idan yawo ya shiga bakinsa yana son ya tofar ko majina ta dame shi yana son ya tofar kar ya yi tofi a gabansa wala an yaminihi kar ya yi tofi kuma a damansa walakin an shimalihi sai dai ya tofa a hagun ɗinsa tahta qadamihi karkashin wato takon kafarsa an da kyau متفقون عليه bukhari da مثل suka rawaito wa fi riwayatin a wata riwaya aw ta hata kadamihi wato walakin an shimaliki ko dai tofa hagun dinsa aw ta hata kadamihi ko kuma karkashin kafarsa ya daga kafarsa aka yi tofa saboda annabi na magana a madina lokacin masallacin annabi ko babu a cikin sahara a yaki ake haka ake yin sallar to da idan majina ko yayi da ka sai ka daga sai ka tofa sai ka sai ka ci gaba da in ba kowa a abun dinka kai ne ka san saboda ga hagu ka tofa abun dinka babu komai a kanka wannan ke nuna tofi a cikin sallah baya lalata sallah din sabanin mata magana daga cikin maganganun malamai da suke cewa tofi a cikin sallah yana mai yana lalata sallah sai ka tawaye dan ka ce tuf wa an samu ta'un da fa'un ke saboda kai kari a cikin sallah da kai kari cikin sallah ba ta gama kake nan ko me zaka yi sai an samu kari cikin sallah ba wani nan idan kai tofi din nan babu wani harafi babu komai ba komai akan ka sallan ka tayi shi yasa a na abubakar yake kawa umaru yake kawa annabi sallallahu karan cewa yana cikin sallah wasu wasi na damunsa yace sai wani abin nan wani zane zo ya gifta mu ya ji da kani na sallata sai annabi ya cewa zaka shaytanu yuqal lahu khinzab yace wannan wani shaytan ne sunan shi khinzab yace duk lokacin da mutum ya zo sallah sai zo da shi da wasu yace daga yanzu idan ka kara jin wasu sallan ka sallanka sai aza ka tauba a abokin ka so ce daga lokacin ko da na kin sai azana tofa a hagu kenan sai yanzu ji bana jin wannan tunanin ana a cikin sallah a cikin sallah ba uku annabi yace tofa so uku bai tsaya kansa ba ya shafi kowa da kowa har gobe ko kai ma wasu wata ya dame ka yi tofi ga uzubillahi a uzubillahi billahi ka tofa har so uku a hagun dinka a'udhu billahi a'udhu billahi har ko sallan ka tayi ba ko bai ba kauli ba ba in ka ga maka kara kamar ce ba ne in ka ga maka tsaya a'udhu billahi shikenan sai ne ba komai na'am ina jin ka ina da ina wani da ke tofawa kenan saboda kila a cikin masallaci yanzu irin wannan ba sahara ba ce ko yaki wanda zaka tofa a gargashin gafarka a hagun ɗinka kuma kana tsakiyar taho zaka tofa wani yau babban shi ne wadda ta mai kita me amfanin babban rigar ka da kasan aljihu ba zai ka tafi a cikin ba sai gaskiya gida ka wanke sai ka ɗauko daga cikin aljihun ka share da ba komai yayi ya wuya da ka koma jina har kai tare abin ya fito sai ka dauko a hankin da daga cikin aljihu ko hannun babbar rigar ko wani sun ma ka shafe ka ci gaba da sallar ka ba ka ba ba diya ka sallar ka tayi yanzu ku duba wannan fa hadisi ne muttafaqun alaihi bukhari da muslim annabi yake cewa me fala yabshu kanna ba to fi hana shi ce karka tofa a gaban ka saboda akwai ruwaya da yake nuna cewa shi mai sallah kamar yana fuskantar ubangijin sa ne da ka ba da ka tofa a gaban ka kuma ko da a wajen sallah ba a san kai kaki ka tofa a alkibla akwai hadisai da suka nuna ga wani yayi tofi ya tofa alkibla aka ce kai ku daina bishi sallah wannan ayyuka bai sa abin da yake ba yau mutum amma dai tofi sai zai ba a gabas Allah da abin da yake ba kuma zai kaki ya tofa a gabas ai alkibla tana da muhimmanci me ne tofa mata yawo kuma ai sai dai ko kudu ko arewa ko yamma amma idan zai tofa wa gabas alkibla ba alkibla kuma ya tofa mata yawo ko da wajen sallah fa to balantana gana cikin sallah zai ɗinka kuma bai dace ba annabi ya hana ka tofa a dama to hagun ɗinka in ba kowa sai ka tofa in kuma akwai mutum to sai ka yi ka farka. to wannan abin da ke kuma kana da hanki su kuma abin da sai ka goge da abin da ka ba komai a kanka sallar da kai malaikum salam eh a babancin sa shine idan muka dauki walakin an malihi ta haka kadamiki wannan na nufin ya tofa hagun ɗinsa a karkashin ta wato daga bangaren kafar hagu kenan amma idan muka ce au ta haka miki wato annabi ya bashi zabi ko dai ya tofa a hudun sa ko kuma karkashin kafar sa ko ma wata kafar ce kaga ko banci kenan sai kuma sa ba komai a kansa ko iska da baki kuma babu komai a kanka ai babu wani harafi da yake ginuwa akan wannan yanzu misali so abin da za su kai magana a cikin sallah ko shi yasa suke ganin a ce za a yi ba'adi saboda kai kare cikin sallah ko a ce sallah ta lalace idan mutum ya kura bakinsa mallaka ka fi salati da sauransu to wannan kurawa yare ne in an ce kai magana sai ce da wani yare ko wani ce me shi abin da sauran malamai suka ce sai da duk wanda ce idan kai tofi ko ka kore iska daga bakinka ka kari a cikin sallah don kai magana kenan bi manzaratul kalam don ka gina haruffa ko ta da fa ko wani abu ka tafi sai ce to ka ce nayi magana na ce me kuma da wani yare kaga ba magana bace ba kenan dan ba a kiran magana magana sai in ya zanto ta bada wata ma'ana sannan da wani yare aka yi ta kuma kenan yanzu tuf wani yare ne wannan <laughs> to albasa ku da yana nufin tofi fala ya busu kanna baina yadayhi wala an yaminihi walakin an shimalihi ba daga dabi an bayyana ku wa anhu qala an karbo hadisi daga Anas qala yace kana qiramun li Aisha radiyallahu anha sakarat bihi janiba baitiha kana kiramun li aishata aisha ta kasance tana da wani labule ko tana da wani kyalle kiram shine wato kyalle ko zane wanda yake shara ba mai kauri ba galibi kuma akwai zane a jikinsa ana rataya shi jikin bango don yin ado kamar da mata suke sa kilishi ko babban darduma jikin bango don me don yin ado shine ce kana kiramun li aisha aisha tana da wani zane mai zane da take da shi sarsarar bihi da baitiha ta sitirce wani sashi na dakin ta da shi kamar bangon gabas ko bangon yamma da shi fa qala la annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce da ita amiti anna maki hadha yace kire mana wannan zanan naki fa innahu la tazalu ta ta'ridu li fi salati yace zanan da ke jikin zanan nan bai gushe ba yana bujiro mu cikin sallah ta ma'ana yana dauke mu hankali a cikin sallah shi yasa a cikin inda ka yi sallah ba a bukatan duk abin da zai dauke hankalinka don zai rage ma kushu'i cikin sallah kaga wannan zani fa hoton da ke jiki ba na abu mai rai bane kila hoto ne na ganye kila hoto ne na ruwa ko na dutse ko launin da aka yi shi an yi zane a jiki aka sa shi a inda annabi ke fuskanta yana kallon abin da sai ke cire wannan zanen daga nan dan yana dauke ma hankali yana cikin sallah saboda sallah ana son a samu mai kushuri wannan abin kuma yana rage kushuri shi yasa da mutane suka zo za a daidaita za a sake gina masallaci lokacin kuma san sabta sai yake cewa injiniyan da ke kula da ginin yake cewa iyyaka an tuhammira aw tusaffira fatastina an-nasa yake cewa kawai a kinnan nasa min al-masari yace gini idan ka zo masallaci kai dai kare mutane daga ruwan sama kai rufin da mutane ruwa ba zai dake su ba iska ba zai dame su ko zafin rana yace iyyaka an tusaffira aw tuhammir kada ka kuskura kace za ka yi launi ka yi fanti ko ruwan dorowa ko ja fatattuna nas je ka sa mutane su fitinu daga addini shi yasa su lokacin zabe ko tabe idan an yi masallaci haka ake gare shi balo balo da ginin sa ko benti ba a yi saboda a samu kushuri a cikin sallah <laughs> umar yace iyyaka an tusaffira aw tuhammir kada wannan ne yace idan ka sai ka fitar mutane daga addinin su da ce sa ko da za a yi fenti abin da za a yi sai a fenti da ba zai dauke hankali ba in ya kama sai an yi fenti to a yi wanda ba zai dauke hankali ba amma za a yi fenti kala kala a zana nan a zana nan ko a rubuta wadansu ayoyi a zagaye wadansu asma'ullahi da husna kamar da ake wadansu masallatan duk wannan yana daga cikin alamomin tashin kiyama yau masallaci ado kamar da annabi ya faɗa yana daga cikin alamomin tashin kiyama yau masallaci ado da zakara fatul masajid kenan shi masallaci abin da yake bukata wajen ibada ne ba wurin shakatawa bane ba ba zakar sai an kawo su kala kala a kawo mutum da mutane za su gaske amma nan koriya nan ja nan can gurin an kwatanta shi da coci kenan an yi aikin yan mutum yahudu da nasara kenan an fahimta ku da kuma mu zo mu gina doguwar suniya a masallaci kudin wannan ginin asuniyan inda za mu yi wa mutane zai dauki nauyin karatu je su yi karatu a jami'a ta Maiduguri ko bayan University ta Kano sai su karanta medicine ko su karanta kaza mutane nawa za ka biya wa karatu da kudin ginin asumiya guda biyu idan sun yi tsawo a masallaci menene kuma amfanin asumiyar ba shi iya yi wa a tsawon lasfika ko ina sai a duniya eh ya fi nisa to akwai aiki a gaban wato dan haka ne ya abin da ake bukata wurin sallah ko a gida ne ko a masallaci a kautar da duk abin da zai dauke hankalinka don haka ake son koda a cikin gida kaga annabi ya ce mafificiyar sallar mutum ita ce sallar da zai yi a cikin gidansa sai faɗin kwanan farin farilla ce sai ka je sallah to da haka a gidanka ana son ka rinka yin sallar nafila ko annabi ce ku rinka yin sallolin nafila a cikin dakunan ku kar ku mai da dakuna ta farka bari to shi yasa sai zanto a dakin ka ya kamata a kowane wuri inda nan ne masallacin ka nan kake tahajjudi nan kake qiyamul lail nan kake sallolin nafila idan ya kama to wannan wurin da kake bance ko kika keɓance a cikin ɗakin ki ki rinka yin sallah ko dan kai sallah sai ka kautar da duk abin da ka zai maka hankali daga wajen daga bangare inda suke fuskanta alƙibla shi yasa ajiye hotuna ko zane-zane a cikin daki duk ba su da fa'ida mutukar zaka rinka yin sallah kuma fahimta ko dan duk wannan zai rikitar da kai da kanka zani ne ba aka rataya annabi sai yi mana wannan zanen daki dan yana bullo mun a cikin sallah ya hana ni wanzar da abin dina hadisin gashi bukari ya rawaito wa tafaqa ala hadisi hafi fi qissati an bidaniyati abi jahmin bukhari da muslim sun yi ittifaki akan hadisin aisha dangane da wata riga ta abu jahm an bidaniya asalin an bidaniya tufafi ne ana danganta shi zuwa ga garin da ake kira wato wato zuwa zuwa wani gari mai wannan suna sun yi ittifaki dangane da kissar ambijaniya wato wata riga ta Abu Jahal wa fihi abinda ke ciki fa innaha alhadni an salati wato wata riga ce Abu Jahal ya kawo annabi annabi sallallahu alaihi wasallam yasa da yasa to rigar tana da zane haka a ta da zane zane haka a ta da launuka sai ta dauki hankalinsa a cikin sallah a kawo annabi sai annabi ya cire ta daga masallaci kai ku je ku kaiwa ambujani eh, ku je ku je ku kaiwa Abu Jahan wannan riga ku karbo min ambijaniya din to ita ambijaniya din asalin wata riga ce mara kima mara daraja saboda kaushi da take da shi da kuma kauri irin da ya kayan talakawa ne tun da can yace ku baiwa Abu Jahan wannan din mai tsadar tun da yana dauke mu hankali ku karbo min wannan tsumman nashi ne irin ka wa dai irin ta sallaka aka je aka wa ambijani aka je aka wa abu jaham wannan sai kuma ya abin ya kawo wa annabi sallallahu alaihi wannan riga ta wanda ke mai karancin daraja ya karɓo ta mai babbar daraja ta annabi sallallahu alaihi wasallam dan wannan duk annabi ya tara hankalinsa kenan wato ainihin a cikin sallah to kaga abu jaham wato ga abin da ya faru tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam shine kuma sunansa shine amir ibn huzaifa shine mutumin da lokacin da wata mace ta zo wurin annabi take cewa tana neman aure ga mutane guda biyu sun yi mata maganan aure ɗaya daga cikin su Muawiya ibn Abi Sufyan ɗaya daga cikin su shine Abu Jahl take neman shawaran annabi wa ya kamata in aura annabi ce to Abu Jahl dai duk wanda ta aure shi dukan sa yake mata fada miki gaskiya dukan mata yake shi Abu Sufyan kuma to ko kudin ce bane kuma zai gagara dan talaka ne bai da koko ke kina san mijin aure to ki samu Usama ibn Zaid kawai to huta kaga duk sahabban sa ne amma bai mata wani da fara ba mata yake shi duka sallallahu alaihi wasallam يا بني مكارثة باب ان جابر بن سمره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أنكر حديثي ده جابر بن سمره الله تكاري تاغري كي النبي ياتي لا ينتهين aqwamun يرفعون absarahum ila السماء في fi salati لا la tarji'u يتي لا ينتهين yantahiyanna aqwamun lalle waɗansu mutane su daina abin da suke yi yarfa'una absarahum wato zaka ga suna daga gannansu ila sama'i zuwa ga sama fi salati cikin sallah ko su daina wannan aw la tarji'u ilayhim ko din sun daga idan su idan ba zai dawo ba kaga annabi na musu barazana da wannan kin wannan duk dan a hankali shine muka ce kar ka kalli dama ko hagu kar ka kalli sama ka kalli inda zaka saura bokin lalle su daina daga gannan su zuwa ga sama ko kuma watan wata rana in sun daga gannan su zuwa ga sama ganin ba zai dawo ba rawahu muslim وله عن عائشة رضي الله عنها قالت هكا مسلم هنا دون حديث لدى عائشة الله تعالى متى داتاتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لازم أن الله تعالى متى ثبت جريس هنا سوى لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان باب صلى إذا أنكاو أبنتي huta bari a ci abinci sannan ai sallah ko wala huwa yudafi'uhu al-asbatani babu sallah yayin da shi masallaci sai daga cikin al'amuran guda biyu suka dame shi ko bayan gida ko bawali to ba zai sallah ba sai je gama bawalin sa dan yi sallah a natsi ko bayan gidansa dan yi sallah a natsi duk wannan yana nufin cewa dan ka tara hankali a cikin sallah kenan وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي النبي ياتي التصاؤب من الشيطان hamma daga shaitan take fa iza tasa'aba ahadukum idan ɗaya daga cikin ku yayi hamma falyakzim mastata'a ya rufe bakin sa gurgurdan yadda ya sami iko to wannan yana nufin koda a cikin sallah koda a wajen sallah kenan ya kawo wannan hadisi saboda hadisi ne am saboda idan aka ce hamma daga shedan take sai hamma ta zo maka a cikin sallah to ka tabbatar kenan kamar shedan ne ya tauro maka wani abin da zai shagaltar da kai barin mai sallah to yaya za ka ka kautar da wannan hamma shine sai ka rufe bakinka da hannunka fal yakzim masafa'a rawahu muslim wa tirmidhi zada fi salati wato tirmidhi ya kara cewa fa idza tasaba adukum fi salati fal yakzim masafa'a ya kara kalmar fi salati kenan amma wancan hadisi na muslim kuma am ne ko da a wajen sallah ko cikin sallah in dai hamma ta zo za ka rufe bakin kake na'am akan magana la salata la salata ai kamar misali wannan eh. kuma da shi ya magana cewa babu sallah idan an idan yi kama eh. wata ne ko kama kala eh. da wato wannan la da annabi ke cewa salatu fala salata illa maktuba idan an yi ikaman sallah babu wata sallah sai ta farilla wato wannan hadisi yana haramta yau ma mutum yin kowace irin sallah in ba wannan tafarillan da za a yi ba da haka idan ka zo masallaci ba za ka yi nafila ba matukar an riga an yi ikama dole ka tsaya ka yi sallan farilla din nan da aka yi ikamar ta wannan dai ce la salata bi abrat ko wace irin sallah ko farilla ko nafila ba za ka yi ba sai bayan ka ci abinci eh yana kore wace irin sallah wa alaikum salam eh haka ne bismillah eh an ta kawai sai ya zanto wanda ke saurari ta kasar kila bai ji tambayar ba eh gaskiya ne wannan insha Allah za mu rinka mai sa gurgurdan hali wa alaikum salam bayani wanda ya wuce a baya eh an yi bayani akwai inda manzon Allah ya kansa da hula ne kansa ba eh a bayanin da wani cewa shi kenan ya an samu kamar yadda wani kan aikata fitar da wanda bai da guda cikin sabu da dogaro da wancan hadisi a gaskiya malam idan har hadisi na ya inganta ya kamata mutane ba su sauka da kuma ake kama idan an zai gaba da masallaci gaskiya gaskiya ne wannan wato shi ko me za a yi ya kamata ya zanto yana da tsari idan aka ce gashi misali mutum na tsohon gaba kanshi ba hula a fitar da shi to waye zai fitar da shi sai dai ko mutane ko kuma liman sai zanto akwai tsari shi liman kuma in zai fitar da shi abin da zai kalla shin fitar da shi din nan zai haifar da ya zuciya dina zuwa masallaci kaga wannan karka kawar da wani munkari wani munkari da yake girma ya faru wato akwai abin da ake kira fiqhul amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar shi umarni da kyakkyawan aiki da hani daga mummuna yana da fiqhun sa shi yasa suka ce lokacin da zaka yi inkari game da wani munkari da mutane ke yi dole ka kalli darajoji guda hudu idan kai inkarin wannan munkarin shin ma'ruf zai zo mai gurbin sa idan kai inkarin wannan munkarin shin za ka iya kautar da shi gaba ɗaya ko za ka rage masa ƙarfi mataki ɗauki nan biyu idan kai inkarin wannan munkarin shin za ka kautar da shi ne kuma wani munkari makamancinsa ya mai gurbinsa uku kenan ko idan kai inkarin wannan munkarin shin za ka kautar da shi ne amma munkarin da yake girma biyo sa ɗaya ne daga cikin guda hudu amma duk idan kai inkarin munkari za ka kautar da shi gaba ɗaya ma'arufi ya biyo bayansa to lalle kai inkarin wannan munkari matukar idan kai inkarin sa ba ka iya kautar da shi gaba daya amma ka rage masa karfi ka rage sai masa uku ko rabin sa to lalle kai inkarin sa idan ba kai inkarin munkari wani munkarin kwatan kwatan zai mai gurbin sa to sai malamai suke yi sabani wadanda suka ce ka kyalin da ya ci gaba da faruwa me amfanin kai kautar da shi wani mai gurbin sa waɗansu suka ce kai dai inkarin na daɗin in sabon ya zo kuma wani ya zo ya kawar da shi daga baya kaga an yi sabani na hudu idan kai inkarin munkari babban munkarin da suke girma da biyo bayansa suka ce kyale wannan karamin ya ci gaba da faruwa don gudun kar wancan babban ya faru yanzu misali kila na riga na san ka na san ka na san halayyarka dan kawai na bakanta mara a masallaci wannan bari zai sa kai fushi ka zuwa jami'i ba na gana kan bakan ka ba wani sai Allah ustazu ko ma sahawu na biyu kanka ba kula wannan ba abin da zaka zaka danyi murmushi sauran jama'a danyi murmushi ba zai hana gobe ka dawo kula da sahun gaba to sai yin karin wannan munkari kenan amma ban san ka ba kila an dan bar da baka ne ka zo jami'i kawai so daya kanka ba wani sai kai bana ko ma sahawan baya kila baka da sai sallan ma an fasa gaba dai to wannan sai kyale sai kai kanka ba kula an bai da ko wato ka san abu ga yadda yake a shari'a daban sanin yaya zan aiwatar da shi wajen hani kuma daban wannan fiqh al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar yana da muhimmanci imam al-qurtubi yana da maganganu masu kyau wato a cikin tafsirin sa yana da cikin sura al-araf da wadansu surori dangane da umarni kyawun ake yi da zamuna haka ibn al-qayyim yana da maganganu masu kyau a cikin littafin sa ilamul muwaqqi'in har rabbil alamin juz'i hudu ne amma yana jin magana tana cikin juz'i na biyu ko na uku na manta dai ko na biyu ko na uku wato maganganu masu kyau kwarai da gaske wanda ba duk lokacin da kaga barna bane za ka zo da sai ka kawar ita kuma barna mataki mataki ce wata karama ce wata babba ce wata kaza ce kuma kowane mutane za ka yi wa ba mutum fatawa gwargwadon yadda yake fatawa daya sai ka ga ta canja idan mutane sun canja ka ce wa wani kaza wani kuma yazo ka ce masa kaza an zo an tambaya annabi menene ne yafi muhimmanci yace sallah farkon lokacin ta wani zo ce me yafi muhimmanci annabi ce al fi sabilillah wani zo ce me yafi muhimmanci annabi ce bai iyaye ya za a haɗa wannan ababe guda uku kenan shi ne suka ce ko da annabi ya baji dai daidai halinsa kila wannan a cikin dukkan al'amuransa komai yana yin daidai amma da suka ce da sallah da ya ce annabi me yafi komai muhimmanci sai ya ce sallah farkon lokacin ta wato game da kai yanzu wannan ne kawai ya rage maka wani sai ce me ya yafi annabi ce al-jihad fi sabilillah wato game da kai duk sauran kai jihadi ke kaga fatawa sai canja haka wani zai tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya halatta mutum ya sumbaci matarsa yana azumi annabi sai ya halatta wani zo ya halatta in sun baci matata ina cikin azumi annabi ce bai halatta ba sai sahabbai suka ce ya wannan kace ya halatta wannan kace bai halatta ba yace a to wancan ai tsoho ne da haka muka ce ya halatta wanda ba su ne da ne ba da ya wuce kace masa ya halatta ai ba zai tsaya a sun bata baka dai an annabi ce mata bai halatta ba kuma gani ba to shi yasa sai annabi sai malamin ke cewa kaga annan abin da ake so ka kalla ba wai kasancewar wani saurayi ne wani tsoho ne ba a'a kasancewar wani yana da hakuri inda zai iya mallakar zuciyarsa wani ko bai da wannan hakuri duk wanda ka tana da hakuri bai da karfin sha'awa sai ka bashi fatawaya alace sun bari matan sai yana azumi sun bari matan ba komai wanda kasancewa bai da hakuri ba zai tsaya sun bata ba sai ka ce bai halaka ba to kaga kenan fatawa tana canjawa in mutane su da kanta da aka mu fahimci wannan wannan yana da kyau matuƙa lokacin duk za mu yi inkarin barna game da yan uwan mu suke yi sai kowane mutum ma mu'amalanci shi gurgudan karfin imanin sa gurgudan fahimtar sa gurgudan rukunsa da wannan asiri kar mu dora mutum abin da ba zai ka na'am hmm. malam yau ne eh, ake bayani a cewa musulmi na ne sallallahu alaihi wasallam hmm. kashi biyu kowa da kuma kuma mutane alamomi da ake gane cewa wannan ne wannan wannan ya cewa an yi magana cewa umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam ko ne ya idan ta wajibi ko mustahabbanci wani alamomi ake biya gane wannan ka'idoji ne na ilimin usulul fiqh sai mutum ya karanta usulul fiqh zai gane su malamai sun yadda cewa dukkan al'amrul mujarradu an al faraid fa innahu yufid al-wujub duk umarni wanda babu wata alama da ta kautar da shi daga wajibi ana daukar shi a matsayin wajibi to wata alama ce za ta kautar da shi daga wajibi wannan sai kuma in mutum ya ya lalle kalfi lokaci guda ba za ka iya ba mutum wata ka'ida amma ba da sauransu kuma ya je ka ce ya aiki da ita kan dukkan waɗansu juz'iyya ko waɗansu furo na misali na misali yanzu misali annabi ke cewa idan ana kiran sallah ko faɗi abin da mai kiran sallah ke faɗa idza sami'tum al-mu'azzina faqulu misla ma yaqulu idan kun ji kiran sallah ku faɗa abin da ke faɗa har sai wurin hayya ala salahi al salatu ta tilawa la quwwata illa billah yanzu faɗin annabi cewa ku faɗa abin da yake faɗa wannan yana fa'idantar da wajibi ne kuma sabon to kaga ya ce ku faɗa abin da yake faɗa da muka leka cikin ayyukan sahabbai sai aka samu Abdullahi da Umar ga ne kiran sallah yana kiran sallah amma kuma yana sulutun sa ko yana wata sarkokin sa da ayyukan sahabbai ga nan haka ne sai aka fahimci wancan umarni na annabi me yake nawa musahabanci ga wani ne da sahabbai ba za su sakaci da shi ba tare da cewa sun san ya faɗa a kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan za ku yi bawali ko bayan gida kada ku fuskanci alkibla wannan magana ta ce cewa kada ku fuskanci alƙibla ta shafi mai kenan ta shafi ko kana cikin mataki ko kana wajen mataki sai kuka duba aikin sahabbai Abdullahi dan Umar in dai yana cikin bandaki ne to ba zan zai iya fuskanta alƙibla ko ya juya mata baya amma in a wajen ne ba bandaki ba baya fuskanta alƙibla ko ya juya mata baya sai muka fahimci wannan umarni na annabi ashe ya shafi gawa wanda yake waje amma wanda yake cikin bandaki ba cewa kar ka kalli gabas ko yamma ko bai da kyau to waɗannan dole sai in mutum ya bi ba ka iya ba da wata wani zabi guda ɗaya kan waɗannan ka'idoji na wasu suke kuma suna bukatan bin iya kafin mutum ya hukunci kan matsala to bari a kira sallah idan aka kira sallah sai mutum an saka dan kuma sai mu yi sallah kar kuma ta za ina son da cewa wani lokaci ka ji a waɗansu masallatai ayi kiran sallah ina ganin eh, ko masallacin cikin gari dan dai ya kamata mutum daidai inda ga wannan ana bukatar tsakanin isha'i da magariba a samu cikakken awa daya daga lokacin da rana ta fadi bayan fadi wata aka samu awa ɗaya tur to isha'i ta yi amma duk lokacin da bai kai awa ɗaya ba minti arba'in da biyar ko minti hamsin to isha'i ba ce ba yanzu kun ga lokaci rana tana faduwa kamar karfe nawa kenan tana faduwa galibi bakwai saura minti goma ko saura minti galibi saura minti goma saura goma ko saura bakwai ko wani a makamancin haka ce kenan in rana ta faɗi tabbas wato bakwai saura goma kenan babu yadda za a yi lokacin isha'i ya shigo sai yaushe sai takwas saura goma idan aka kira kamar isha'i takwas saura minti ashirin ko saura kwata kenan an kira ta kafin lokacin sai saboda haka sai mu kiyaye wato waɗannan Allah mana gaban ka السلام عليكم daga cikin tambayoyin da suke rubuce wannan yana cewa wai yana magana ne dangane da alwala da ake yi a cikin wanka na janaba waɗansu sun ce wannan alwalar kawai shafa gabbai ake yi ba sai an wanke ba waɗansu kuma sun ce wankewa ake a gaskiyar al'amari wankewa ake don yadda hadisin ya nuna kamar da makaranta an baya sai ce wasu a wudu a hujjar salati annabi yayi irin alwallar da yake in zai sallah kaga irin alwallar da yake in zai sallah kuma wanke gaba yake ba wai kawai shafawa haka ba wannan kuma yana nuna kenan kamar akwai ma'amaloli da suka shiga tsakaninsa da mutane sakamakon hulɗa ta yau da gobe wanda ya ci dukiyar mutane amma yanzu ko ba da abin da zai biya ya zai kenan ko da addu'a da zai yi wanda zata warware mata wannan matsalolin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yace duk wanda ya kasance akwai wani abu na zalunci da ya zalunci wani da shi dukiya ko mutuncinsa to ya yi kokarin neman yafewarsa a yau tun kafin ranar kiyama ta zo ranar da babu dinari ko dirham sai ayyukan kirki da ayyukan barna ta haka abin da za ka yi a yau in ka cuci wani a lokacin da ya wuce baya in kana da abin da za ka biya shi to ka biya shi in ba ka da abin da za ka biya shi sai ka nemi yafewarsa an da ku to in kana da abin da za ka biya shi yanzu shi baya nan ko baka san inda yake ba amma ka san inda iyalinsa suke sai ka ba su in baka san inda yake baka san inda iyalinsa suke ba kana da halin biya din to sai ka ɗauki daidai adadin wannan abin da ka zalunce shi ka bayar sadaka sai a kai masa ladan kun fahimta da kyau idan kuma ya kasance ba ka da abin da zaka biya yanzu zaka nemi yafewarsa ne neman yafewarsa kuma idan ka same shi ko dai ka karanto masa laifin baya dan ko ba sai ka karanto masa ba kana da damar ka kai masa ziyara gida a wani lokaci da ka gaina cikin kwanciyar hankali an fi sa ran mutum ya alheri yana cikin kwanciyar hankali ba yana cikin kunci ba cewa ne a zama da ake na yau da gobe ka san ka iya yi wa mutum ba daidai ba sani ba ni dai duk abin da kai mun dana na ya maka kai ma da Allah ina son ko da na yi maka wadansu ababai da na sani ko zan tuno su ko ba zan iya tuno su ba ni ma ka yaje su <laughs> ba lalle ne sai ka faɗe su ba dan wani in ka faɗi ababan to za a yi siyaki to sai ka bar abin arfi ni dai ka san abin da kai mun dai na yace maka amma da Allah ina son kai ma dai ka san ka iya mutum wani lokacin abu kana cikin sani ko daga ba ma ka zo kai nadama saboda rayuwa ta yau da haka da Allah ina fata ka yace da a ai ba ko mai ayyana yace ba to shikenan ka huta ba lalle ne sai ka bayyana abubuwan ba an fahimta da kyau to don haka lallai ne ka nemi mutum ya yafe maka babu wata addu'a da za ka yi da za ka ce za ka sa a yafe maka idan mutumin nan baya nan baka san inda yake ba ballan sana ka nemi ya yafe maka ko baka da abin da za ka biya ka ba ko ka ce kai sarka da shi don ya kasance ka kuɓuta daga haƙƙinsa to sai ka yi wa sallolin nafila dan daga cikin su ne ko za ka dauka a biya shi gobe kiyama abinda malamai suka nuna kenan sai ka rinka yawaita sallolin nafila yawan karatun qur'ani yawan zikiri yawan salatin annabi dan ka samu lada ma sai wanda zaka samu biyan baki gobe kiyama in ba ka ba gobe kiyama za a tare mutum ne duk abinda ka zalunta na mutane sai an biya su daga cikin ladanka idan duk an dauki ladanka an bai wa mutane kuma har yanzu ga waɗansu sun zo su wanda ka zalunce su kuma ladanka ya kare to sai a ɗauko zulmin sai a tsora maka kamar yadda hadisi ya nuna saboda haka ubangiji da Allah ba zalimin sarki bane ba ba mai girma bayan shirka da Allah irin ka zalunci mutane ake su ko dukiyar su ko mutuncin su kaga mutum zai ga nan a duniya idan ba a gane ba ya sha ko a nan a duniya yana da kafa a sama da kasa in ma ka kai shi wajen hukumomi ba abin da za a yi masa in an je kotu ma zai dauki lauyoyi su zo su yi ƙarya da fata sakin layi na kaza sakin layi na kaza yana ganin ya sha to a kiyama sai an sake wannan shari'a kada ka taba tsammanin cewa dan ka wani bai gane ba dan shi dolo ne ko dan ka cuci karfi kana da abokanai cikin hukumomi kenan ka sha wallahi tallahi baka sha ba gobe kiyama sai an sake ta sabuwa fil na hmm. eh eh eh wannan cewa wannan ya shafi ta barayi da suke yin banki ko su shiga gidajen mutane har ma su tsare mutum da makami su ma daga bayan Allah shi suka tuba za su iya su nemi wannan har su amma ba lallai bane sai ya bai kamar yadda na faɗa ba lallai bane ya karanto abin da ya baya dan wani idan ka ce yafe mun ko da na bai maka laifi da ina son ka yafe in ya manta da abin zai iya yafe maka amma wani in yana rike da abin ka karanto masa yanzu to kamar mai kurji ne ka fama shi <laughs> ya a wallahi indai wannan ne ba zan yafe maka ba to idan ma kuma kai an yi maka laifi kuma aka tuna maka cewa gashi an yi maka laifi din har aka nemi ka yafe to ko da mutum ya maka ba daidai ba da yarka mata ka yafe ga sai zina Bakar Siddiq waɗanda suka wa yarsa Aisha kage cewa ta yi zina kaga a wannan wani abu ne da ya harzuka Bakar ya harzuka Aisha ya harzuka har Annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha ta shiga cikin halin duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya daure mata fuska aka dauke ta aka kai ta gidansu tana cikin rashin lafiya da annabi wanda ita ce kauna ba duniya sama da kowa ba amma idan ya zo ba zai shiga ɗakin ma duba ta ba sai dan tsaya daga waje ce ya yar ku ta kwana da jiki har kuma annabi zo ke bace suke guda yake cewa idan kin tabbatar kin yi wannan abu to ki roki Allah gafara ya gafarta miki a ita ce ai ba maganar ta ba zafi a duniya irin wannan har annabi ya rinka zaton kamar nayi sai ta ce ba abin da zan faɗa sai abin da Yakub ya faɗa da aka ce ƴaƴansa sun bata ko <laughs> inna ma ashku bati wa udni ila Allah wa hada min Allah ma Allah zai zai warware al'amura da sai Allah ya saukar da aya 14 cikin suratul nur ya warware matsalar da aka warware matsalar cikin masu yawo da bitiri ta akwai Mifbah ibn Usasa wanda sayyidina Abubakar ya ba shi jari yana kasuwanci to daga cikin su aka samu sarki bai daga cikin masu ji ta suna faɗin magana ga Aisha da ayat ta suka ta warware matsalar sai Abu Bakar ya kira wuce yace tunda kawa kana cikin wanda suka fata ayata suka faɗi kage kawo ya fati jarin da ya bashi sai Allah ya saukar da ayat da haka da da Abu Bakar aka ce ba haka ake ba wala ya atali ulul fadl minkum wasa'ati an yu'tu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfu ala tayyibuna an yakra Allah lakum wallahu ghafurur rahim yace ma'abuta falala ko ma'abuta yalwa kada su kuskura su ce za su yi rantsuwa cewa ba za su bayar da alkhairi ko hannun jari ko kyauta ga waɗanda suke ulul qurba dangi wal muhajirin masu hijira al masakin al muhajirin ga sun miskinai ta cewa ba za su ba su ba dan kawai sun yi musu laifi wani abu wani sabab siyasi su yi rangwame Allah ta ala ta yi gona an yi lakum ku ba so Allah ya taimaka idan an yi maka ba daidai ba ka ce wallahi ba zan yafe ba kai baka jin tsoron kuma kai ma Allah ya ce ni ma ba zan yafe ba kan laifin da kai mata kana so Allah ya yafe maka to kai ma sai ka yafe kenan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai ma'ana ko da an faɗa maka laifin abin ya bakanta maka rai ka tana farlan ubangiji kai kuma akan ka kai ka tana a kowane yini sunan ka saba ma Allah kuma ya kyale ka ai walau ya asadu an-nasa bi zulmihim ma taraka alaiha min dabba wala yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ala zahriha min dafa da Allah na kama mutane da laifin su da yanzu a banka babu kowa walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma Allah na yi wa mutane jinkiri wani yana dama ya tuba yana dama ya amma da a ce da kai laifi Allah zai dange ka da yanzu bayan turiya su da yabu kullum. waye wanda za a ce duka laifin dukkan dabi'un sa gaba daya abin yabo ne ba zargi a ci babu kiyaban kasa wa alaikum salam Eh. wannan yana cewa akwai waɗansu da suka yi mulki a ƙasa waɗanda suka zalunci jama'a wanda za ka ji da dama daga cikin jama'a suna rantsuwa cewa ba za su yafe musu to ya kenan dan sun ce ba za su yafe musu ba abin da na faɗa a baya yana nuna nadabin al'amari shine ka yafe yan sun ce ba za su yafe ba ta kai sun yi labi ba amma mafi kyau su yafe sai dai galibi su waɗannan shugabanni da suka yi zalunci kam wato matukar ba sun nemi ya kai wa tsakanin su jama'a jama'a sun ce sun ya ce sun mayar da abin bato Allah sai ya cike su gobe kiyama yayin hisabi ai akwai aiki babba kar mutum ya dauka ya ce wani suke na ya riga ya tafi wato ba abin da yake da wahala irin zalunci kaga zalunci raba mutum da dukiyarsa ko raba mutum da mutuncinsa raba mutum da dukiya wannan sananne ne ta hanyar mulki ko ta hanyar wani abu raba mutum da mutunci shine kai wa mutum kage jama'a suna ganin su da kima sai kai masa kage ka ce kaza ne bayan ba kaza bane ai mutunci ba a saye shi da kuɗi sai ka zo ka kwace ya fi kuɗi muhimmanci sai ka kwace wa mutunci ka sa ana masa kallon raini bayan ko kai ba ka da ba ka da tabbacin yayi wannan abu a raba mutum da mutuncinsa ko dukiyarsa wannan ba karamin barna bane ba a banka sai da cikin alfasadu fil ard suna cikin barna a cikin kasa saboda haka shekul islam ibn taymiya yake cewa mai mulki ko kafiri ne in yana adalci sai Allah ya taimake shi a duniyance amma mutumin da yake mulki ko musulmi ne in yana zalunci sai Allah ya kare shi ka'idar kenan rukunin wanzuwar mulki a ban kafa shine adalci idan mutum yana son mulki kar ya albarka to ya zalunci babu yanda za a mulki ya albarka in an yi zalunci ba zai taɓa yin albarka ba to abin da galibi masu mulki ba su fahimta malaman da suke kusa da su ba sa faɗa musu ina amfanin mutum ya saci abin da yake ba zai ci ba daga samun mutum wani mulki wani mukami sai ka kai shi da kadara da kuma kuɗi da motocin shigar da inda tun da aka haife shi aka samu shi albashi menene matakin albashi na karshe level nawa kenan 17 inda tun da aka haife shi ko tun yana ci ake bin shi level 17 zuwa yau wannan kuɗin in an tara su ba sai su sai kadarorin da yake da su ba ko ba a ruwan kuɗi daga sama su ta yayin samu kenan su akwai rigima kenan to duk ba ne kuma hauki ba idan aka bincika masu mulki a Najeriya wata ka ji mutum ya samu miliyan kaza miliyan kaza biliyan kaza in aka tara shekarunsa gaba daya a ce yana da mace hudu da ƴaƴa ashirin wannan kudin su daina komai a raya su duka shekara ɗari ɗari ba za su yi kudin ba to me amfanin satar wannan kudin sun banda kida umanci da wani abu mai kama da dabbanci ka saki abin da ba za ka yi kuma duk ishara a duniya ana nuna wa mutane yanzu ka zo barnar da wannan yayi a'a duk barna a cikin shugabannin Afirka ina sarkin sarakuna bukati bukata sarkin sarakuna a central africa ina kuma wannan wanda ya mutu a duka da kuke da ba amma mabutu sai sai ko na zayyar ya karye kasar gaba ɗaya karara ya kai matsayin da kasar tana neman bashi duk an hana ta bashi a turai dan an san ba su ke biya ba sai ya zo shi zai ba kasar bashi yana matsayin shugaban kasa ya tura wakilan gwamnatinsa zuwa ga sakatarorinsa kuma da kansa a zauna a yanar bashe ya sa a bayar da baki akwai kwanan da ta wuce wannan a duniya amma da karshe duk abin da ya sa ta zama aikin banza aka zo aka masa juyin mulki a kasar aka kore shi kuma turawa da suka karɓi kuɗin kasar ta hannunsa kuma suka ki bashi masauki sai da mafakar siyasa aka hana shi faransa ta ki karban sa america ta ki karban sa ingila ta ki karban sa switzerland ta ki karban sa duk kowa ki karban sa ya sace kudin ya kai a banza ya zo ya mutu aka zo a ce gawarsa ba su mutum biyar wanda suka tare shi shikenan an riga an gama fa ya zama labarin an saka ma kasa abinta wanda an kashe jikinta an karaya burbushinta da yana umar sarauta bai san mutuwa tana zuwa ba famfam famfa shikenan an kare abin da ya rage shine hisabin abin da ya kuma za a karanta masa gobe kiyama shi yasa ba abin da yake da wahala irin zalimi